Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkanmu da yau barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na yau Laraba 27 ga watan Disamba shekara ta 2023. Mu soma labarin namu da ƙungiyar nan mai goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta Sinarji wadda ta yi wani taronta a ranar jiya a nan Eskadiri na saloli da addu'o'i domin Allah ya kare Nijar ya bata kuma zaman lahiya da kwanciyar hankali kuma na nuna farin cikinsu da tahiyar soja gaba ɗaya na Faransa. kolonel ibro mamba na majalisar ceton ƙasa ya halarci wannan wurin inda ya nuna godiya shi kuma ya kai sakon shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar abdulrahman chani kamar haka lokacin da mun ka farawa ga gwagwarmaya ta koran nasaru da cikin ƙasanmu mun ce muku insha allahu radda aka ce nasaru sojin faranshi sun hita duka da cikin kasar mun zo mu yi muku gaisuwa mun zo mu yi godiya mun zo mu muku barka to yau shine allah ya kamu nan ga don mu yi muku barka mu yi muku godiya duka bisan kokari da kun kai dan lalle mu muka ce sojin faranshi su yi ta su ba mu amma ku ne kun kai kokarin da kuka sa su suka hita tsakanin addu'o'i da kuka yi tsakanin duka taro da kuka yi kunuta da sauransu da ake yi wannan shi ya kawo dole ba dan sun so ba suka hita suka bar mana kasan amma abin da za ni ce muku ko kowa ba ta kare ba har yanzu da sauran zomo kama mutane ne waɗanda hitarsu ba cikin sun so suka yi ta ba to tun da ba su so yi ta ba suna da makarƙashiya da yawa da suka iya kawuwa ko da yake an ce ba a cin ɗan gari sai da 'yan gari mm-hmm. mutanen waranshi in ba su sami mutanen Nijar waɗanda sun ka kama musu don su yi muna cuta ba ta yi su yi ta. Zan wadda sun ka yi wasu sun ka kawo su. Waɗanda sun ka kawo su yalla ba su sa abin da suke ciki ba ne ko kuma sun sa abin da suke ciki amma su mutanen na waransu shi rike da su suke. Dan inda ba su rike da su akwai cikin su waɗanda sun kai karatu can wajen su sun san muggan halin da aka yi su sun san cuta iri-iri wadanda suka iya yi sun san ɓanna iri-iri waɗanda suka iya yi kuma suka yi suka zo ko suka sa su dole su yarda su zo don sa su ne sun kai dole su yarda su zo mu kuma mu ne mun kai niyya tare da ku mu ce musu su tafi su bar mana kasan mu kuma ga yadda an kai sun katai suka bar mana kasan mu da muka ce haka nan akwai da waɗanda sun kace ba ta yiwa su tai su bar mana kasan mu dan suna tsoron su mu kuma ba tsoron su ba mu kai mu Allah ka dai muka tsoro Allah muka sa gaba kuma mun san da wanda ya sa Allah gaba baya kunya wanda Allah sa gaba wanda ya sa Allah gaba ko mine ne ya yi niyya insha Allah ya same shi mawari kenan yau mun ka sami suka bar na kasan mu kuma bancin su duk wanda ya ce hmm. za a yi karambani za a yi abin da ba musu shi ma muna ce musu ga hanya ne ya ce zuwa yin sai mai sa a jihar da magaran inda aka kaddamar da bikin girka asusun na na shetan ƙasa na reshin da magaran wanda madam bura rakki ke jagoranta da ta je da kanta a jihar da magarankin domin girka wannan asusun ƙarin bayani daga kasu muta da abdurrahman ma'azu daga da magara haka ne tun jiya ne wato mambobin wato wannan tawaga ta gidauniya na ƙasa ga baki ɗaya da ake kira da suna fond de solidarite pour la sauvegarde de la patrie gidauniya da aka girka domin kawo tallafi da kuma samun cikakken 'yanci ga ƙasar na tamu tallafi zuwa ga maganar tsaro mu kwana lafiya mu tashi lafiya sannan samun cikakken 'yanci ana nihin nan gaba muna da kudaden da za mu zartar da wannan ko wancan aikin dangance da irin nauyin da ya rataya kan kowane ɗan ƙasa ba tare da mun meka wani ƙoƙon bara ba albarkacin haka mambobin wannan tawaga sun tattauna kuma sun girka wani reshe na musamman a nan da magaram da ake kira da suna nuwayo wanda nan gaba shi ke da nauyi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jiha ruwa da tsaki wajen karɓar wato waɗannan kuɗaɗe ga al'umma dukkan gudunmuwar da ya kamata dukkan irin goyon bayan da ya kamata dukkan yadda za a karɓi waɗannan kuɗaɗe kuma a aika su cikin hanyoyin da suka dace ga wannan gidauniya ta ƙasa ga baki ɗaya to wannan kwamiti ko in ce wannan reshe yana da nauyin haka nan gaba a kaf cikin faɗin shahar da magaram don haka a cikin hudubar da ya albarkacin wato wannan babban zaman taro gwamnan jihar da magaram ya bayyana dalla-dalla irin wakilai ko mambobin da za su kumshi wato wannan reshe da ake kira da suna nuwayo a nan da magaram daga nata wajen shugabar wato wannan gidauniya ta ƙasa ga baki ɗaya madam bura rakijar makwai babu shakka a cikin hudubar ta yi ta kawo ƙarin haske da bayanai dumu-dumu dangance da gurin da ke shaƙe a cikin wato wannan gidauniya dangance da kuma irin nauyin da ke kumshe a cikin mambobin wato wannan kwamati na tafiyar da wannan reshe a nan da magaram. ta nuna cewar yana da kyau a yi aiki cikin tsanaki da kuma fahimtar juna a ɗauki dukkan hanyoyin da ya kamata a bi cikin wato hanyoyi daro-daro ba tare da wani katsalandan ba ba tare da wani cin amanar ƙasa ba ba tare da zargin wani ba kowanci a yi aiki fi sabilillahi don dukkan wanda ya ba da wannan gudunmuwa a matsayin wato wannan gidauniya ta ƙasa gaba baki daya ya tabbatar da ya gani a ƙasa wannan zai ƙara mana ɗiyauci da kuma yarda ga al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya kuma mu yi ƙoƙarin sabke wannan nauyi na amana da shugaban ƙasa shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu janar da brigad abdurrahman chani ya saka wato a hannunmu akan mambobin dukkan waɗanda ke kula da wato wannan aiki har yanzu dai a jihar da magaran an gudanar da wani babban taro da ya shahi dukkanin al'ummar ta da magaran wanda shugabar gidan gidauniyar ceton kasa ta fssp madam buraraki jarmakwai ta jagoranta domin ba da labari da wayar da kan jama'a akan manufar wannan gidauniyar ta ceton kasa wadda magabatan kasar nan musamman ma shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa brigadier jana abdulrahman chani ya girka kasim mutare tare da abdulrahman ma'azu na dauke da karin bayani jaram kaɗan bayan girka wato mambobin wannan gidauniya reshen da magaram sai kuma aka ɗunguma aka nufi ɗakin shawara na majalisar mashawarta a nan da magaram wato salle reunion ta conseil regional nan kuma gidan shiyo noman goshe mambobin wato wannan tawaga ta kasa ga baki daya sun bayyana ma al'umma dalla-dalla manuwar wato wannan kwamiti nauyin da ya rataya a kan shi yin ya kamata ya aiki daga bisani sai da wato gwamnan jihar da maganar kanal isu labo ya nuna mahimmancin wato wannan kwamiti da irin babban gurin da ke shaƙe a zuciyar shugaban mu shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu general de brigade abdurrahman chani da kuma wato firaministan ƙasarmu ali lamin muhammad zain bayan haka gwamnan jihar ya tabbatar da cewa jihar da magaram al'ummar da magaram a tsaye suke tsayin daka don ci gaba da kawo tasu gudunmuwa tuni ma al'ummar da magaram sun zuba miliyon na bin miliyon har kimanin miliyon 140 na faran sefa da waɗansu bulbuɗin tamomi a sama a karo na farko a karo na biyu da aka yi kuma yanzu haka suna shaƙe da zuciyar ƙarfafa haka in shi gwamnan jiha bayan haka sai daga nato wajen shugabar wato wannan gidauniya ta kasa ga baki daya madam bara raki wato jarmakwai ta nuna jin daɗinta game da karamawa da aka mata game da halartar jama'a wato wajen wannan taro sannan ita kuma daga nato wajen ɗaya bayan ɗaya ta bayyana dalla-dalla babbar manuwar wato girka irin wannan gidauniya da shugaban ƙasa abdurrahman chani wato ya girka hanya ce babu shakka ta nuna ɗiyauci da samun cikakken 'yanci na al'ummar Nijar. Babu zancen da kowane lokaci harkar ilimi, harkar tarbiyya, harkar tsaro da duk waɗansu amubuwa waɗanda suka shafi ci gaban ƙasar nan tamu, wai sai mun maika hannu hannuwan magabaki ɗaya ƙoƙon bara zuwa ga wata ƙasa. Muna jira in an samu to in kuma ba a samu ba kowa ya rika rarraba idanuwa. Haka ba zai ɗore ba in ji shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ta hanyar wato bakin Madam Raki. saboda haka kalka ji kalka kara ta hanyar wannan gidauniya insha Allahu za mu huda marada kumya kuma za mu yi ayyuka nagari a cikin kasar nan tamu da irin wannan dukiya da kadago ko albiyu da wani mutumin karkara ya saka a ciki kuma za a bi sau da kafa don shi ma ya ga tabbat inda aka sa dukiyarsa bayan haka ta ba da umarni ga ɗaya daga cikin mambobin tawagar wato mamman barmu ɗaya daga cikin 'yan jarida domin ya bayyana ma jama'a dalla-dalla irin namijin kokarin da ake bukata game da zancen wato wannan gidauniya da kuma hanyoyin da aka saka a tsawon gaba. Kowa ya sani a cikin kasar nan bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Juyi sai Nijar ta samu kanta cikin wani al'amari na takunkumi. Wato aka saka takunkumi inda ba abinci, babu wuta, babu magani. An kana dai son ta kowane hali a ce sai mun durkusa mun je waccan waccan wadda ta rene mu mu ce mun tuba. shugaban kasa ce a abada gaba ta to shi yasa wato hukumar ceton kasa ta majalisar sojoji ta ce shi wai me yasa a nan Nijar kullum ba mu tsaya mu yi tunani mu canza ra'ayi mu canza al'amuran ganin abubuwan da ke kai da kawowa wajibi ne ce lokaci yayi na mu daina dogaro a bamu mu daina dogaro a bamu kamar yadda wata waka 'yan mata ta ce a bamu a bamu kullum akwai kumya shugaba ta ne ya ce yanzu yadda za a yi a yi tunanin yadda za a haɗa kan 'yan Nijar wuri guda kuma da yarda su ba cilas ba. Mu sanar da ku a ƙarshe nan take wasu daga cikin wato mahalarta wannan taro sun ci gaba da kawo tasu gudunmuwa alamar tabbatar da cewa al'ummar da magaram sun yi kunnen doki dumu-dumu za su kawo tasu gudunmuwa don ci gaban wato wannan gidauniya hanya mafiya ala domin ci gaban ƙasar nan tamu ta kowane fanni. sai mu dawo a nan birnin yamai a ma'aikatan magajin gari inda aka gabatar da wani babban taro wanda babban magajin garin birnin yamai kin umar mummuni dogara ya jagoranta zaman taron da ya hada dukkanin ma'aikatan da suke karkashin jagorancinsa domin haskaka da tsabtace birnin yamai habibu zanga mataimaki na farko na magajin garin ya mu karin bayani a kai yamai ta cika da dauda eh, fi haka ne a wuraren da akwai waɗansu abubuwa an gansu babu daɗi ko ba gaskiya ba don dalilin wannan an umurce mu ɗauki matakai akwai matakan da muka ɗauka a baya yalla waɗanda sauran sun gamsar sauran ba su isa ba don an umurce mu ɗauki matakai don saboda abin nan mu kawo ƙarshen shi lalle dama mu kuma muna cikin wannan tahiya don yau in kun ɗauka wani babban hanya wadda a nyamai muna tunanin cewa ita ta ko wace girma wadda ake cewa boulevard tanimun in kun zo kai gare ta abun babu daɗi ko ba gaskiya ba kuma kun ɗauka a korare dama da an kai shifke-shifke a cikin babban birnin da'irar nyamai yau in kun zo abun baya da daɗi lalle an ce wani hanzari ba gudu ba kuma ba kasa ba ce mai ana cikin lokaci da birni birnin da'irar birnin yamai ta hukunci waɗansu matsaloli da dama don waɗannan abubuwa muna aiki kai gare su in kun ɗauka a baya akwai tsare-tsare waɗanda an ka yi waɗanda sauran alhamdulillahi an samu ci gaba kai gare su yanzu inda ke da sauran kuma insha Allah yau mun kira ma'aikatan da ke kula da waɗannan ayyuka gaba ɗaya na babban birnin yamai da kananan hukumomin da ke ƙasa gare su guda biyar duk gaba ɗaya yau mun kira su a taro mun saurare su mun ce kowa ya je yi nazari ya haɗa muna miye matsalar shi cikin aikin nashi mi ke hana shi ya gudanar da aikin nashi mi ya bukata shi lalle da wadani haɗa muku matsalolin sirtu na harkar kuɗi akwai matsaloli kwarai da gaske ko ba gaske ba kowa sun ci lokacin da ake amma duk da wannan mun ɗauki alwashin cewa nan da wata guda mutane za su gani canji lalle canji nan za a shirin gani ko lauci mun dumunta ana zancen zancen ƙasa ne don ga wurin ma zancen ƙasa ne don yau ne mun kawo wani kwamiti wanda ya kunshi mataimakan shi babban da'irar birnin mai wannan kwamiti ne jan jagorancin shi in allah ya da kuma wannan kwamiti an ba mu yuka an ba mu nama don saboda mu je mu diba mu ga abu da ke cancanta a ce an yi don saboda waɗanda matsalolin a ce an ciwo kansu inda rai da Allah. sai mu koma a jihar ta da magaran inda a jiya ne a ma'aikatar jihar ta kiwon lahiya gwamnan jihar da magaran ya jagoranci bikin mika motoci na daukan 'yan malati da ake cema ambulance da kuma babban mota ta jigilar magunguna da kayayyakin aiki na likita abdulrahman ma'azu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton su waɗannan motoci guda hudu na ɗaukan 'yan malati da kuma babbar mota ta jigilar kayan aiki da kuma magunguna na asibiti gwamnati a cikin zurhin tunaninta na taimaka ma al'umma ta saye su a ajihunta sannan ta aiko su zuwa ga jihar da magaram a lokacin da yake mika kileluwan waɗannan motoci zuwa ga darakta na jiha na ma'aikatar kiwon lahiya gwamnan jihar da magaram colonel isufu labo ya ce za a rarraba waɗannan motoci a cikin asibitocin belbeji da magaram ta kaya dingas da kuma nan garin da magaram kuma babu shakka abin zai sa a samu sabon numfashi game da irin matsaloli da ake samu na zirga-zirgar 'yan malati a cikin ƙauyuka ko a cikin likitoci daban-daban. Dr. Faruk Manzo, darakta na jiha na ma'aikatar kiwon lahiya ya mana ƙarin bayani a kai. abu na warko dai sai mu yi godiya don saboda cikin gwamnati ne ya sayi su abinda aka daɗe ba a samu ba kuma an shawarce mu ga kai su eh, inda za a kai su mu kuma mun shawarci gundumomi ina ne ya kamata a kai su don eh, shi tallafi in aka kai shi inda ake bukatar shi ya yi amfani alhamdulillahi wanga sai mu ce an dace abin da za mu kira ga wa'anda za su aiki da wanga motoci na ɗaukan 'yan malati shine a kula da su mota sai da kula dama abin rayuwa kowane sai an yi kula shine muka kai kukanmu wajen gwamna don a ƙara kama mu wajen magajiyan gari don saboda a ce kowace mota da aka ɗoka an ɗokan mata direbanta inda mota sabuwa da aka sai da tsada in aka ce hannu hannu za a yi ba ta kai wani lokaci za ta saki to alhamdulillahi gwamna ya ba mu umarnin cewa wa'anda suka za a kai ma sai sun ɗauki shofar sai sun ɗauki direba mai tuka mota na dindindin don ya kula da mota mu kuma mun ɗauki alkawali za mu busar da ƙawa gyara motar nan kuma in ya wuce mu gabanku president din conseil regional ya ce yana nan kuma mutum ne wanda ke kama kenan in ya wuce mu insha allahu za mu kai ku kukanmu wurin shi don mu samu mu tanadi motocin nan don saboda al'umma ta samu sauki wajen eh, kai 'yan rashin lahiya daga wani wuri zuwa wani wuri bayan haka gwamnan jihar da magaram tare da rakiya sauran magabatan ya kai ziyara a babbar asibiti domin duba da lura da halin da wasu bayan Allah suke ciki a sabilin wani hatsarin mota da suka yi a daren jiya a hanya da ke tsakankanin magarya zuwa nan da magaram. Nan kuma mai girma gwamnan jihar da magaram Colonel Isufu Labo ya mana ƙarin bayani a kai. Dai babban tafki jiya cikin dare karfe biyu da minti ishirin an samu mutum ishirin wanda suka jimu bayan su an samu mutum biyu wanda suka rasu a can to duka waɗannan mutane lokacin da aka yi wannan hatsari an ɗauko su an kawo su na cikin wannan hospital eh, da aka kawo su akwai wanda tun kafin a taɓa su suka yi wa'adi a halin yanzu muna da muna da mutum hudu wanda suka rasu allah ji kansu wannan 27 da suka iso a nan da taimakon allah da taimakon likitoci da suka kahe kafa a wannan ofital an samu an saki mutum goma sha hudu a halin yanzu mutum goma sha uku suna nan suna jinya mun gane su suna urgence wasu suna wurin radio sai mu ce allah ya ba su lafiya da su da waɗanda aka saki duka allah ya ba su ƙoshin lafiya sai mu ce a jami'an tsaro a rika bude idanu bisa ga waɗannan direbobi da motoci da ke zirga-zirga saboda ya zanto suna cikakken takardu kuma ana jan hankalinsu domin shiga da kuta. mu bayyana muku da cewa a dukkan ɗakunan da mai girma gwamnan jiha da tawaga ya shiga domin duba 'yan malatin ya yaba game da ƙoƙarin da likitoci suke domin kula da 'yan malatin a ƙarƙashin jagorancin babban darakta na ita wannan asibiti colonel major umara mamman a jihar difa a garin ungurti ƙungiyar nan takwas na ta kira wani babban taro domin nuna goyon bayanta ga majalisar ceton ƙasa da kuma nuna baƙin cikinta ga ƙungiyar sai da yawo abdulrahman bukar ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ita dai wannan babban haduwar da aka gudanar a ranar jiya a garin ungurti a gargashin inuwar kungiyar kwasna ta ba mazamna garin ungurti maza da mata damar tafiyar da wani babban jerin gwano domin nuna fushinsu zuwa ga ƙungiyar sai da yawo tare da jaddada goyon bayan su zuwa ga majalisar koli ta cnsp allah ya kimu mu gaba da kasanmu kuma allah ya sare mu ummanmu kuma kowa allah sa zuciyar shi cikin shi imani muna roƙon allah da ya kamu cin gaba da azalima ya haɗa mu cikin kayanmu mun gode ma allah kuma allah muna mu allah godiya dubun godiya kuma muna mu adraman cani godiya magabatan ungurti albarkacin wannan haduwar da sun yi amfani da wannan damar domin kawo godiyarsu tare da tabbatar da cewa ba shakka sanarwar da suka gabatar za ta shiga hannun magabatan koli. Wani marshal kun kai ya nuna muna kuna goyon baya ɗari bisa ɗari bisa CNSP, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. Kuma kowa da kowa yara da maiya mata da maza kwangwar kwangwatar kowa ya hito ya nuna mana kuna muna goyon baya bisa wannan tahiya tamu. Don dalilin haka insha Allahu wannan kuka da kuma kawo don za mu kai su inda ya kamata cikin wannan tayya da gurin shi shine na farko tsaron ƙasa shine ake jancan ƙasa ne na biyu kuma kare talakawa da su da dukiyarsu na uku kuma defense la patrie shine kuma abin da shahi Eh, kare ƙasarmu gaba ɗaya da azalumai kuma bisa arzikin ƙasa za mu kana mu ƙoƙari sai na sha Allahu za mu kokowa saboda a sa talaka kuwa cikin hakin shi abinci na maiya da na yara za mu iya kan namu ƙoƙari sai na sha Allahu bisa ma mu gani bisa ƙoƙarin da za mu yi saboda abincin maiya da na yara ya bunƙasa ƙasa kowa ya samu ya shiga cikin hakin shi bayan shi kuma sai na tana da gurin nata na kokarin za ta yi bisa bunƙasa noma da kiyo a ƙarshe kuma senate tana da guri wanda za ta sake tsari na bisa makarantu lakwal saboda ci gaban yara bisa fannin ilimi muna tabbatar maku wannan dole yanzu kun kawo duka Allah yarda za mu aika su gaba inda ya kamata a gurin wannan babban taron gangami dai an samu ganin halartar wakilan kungiyoyi daban-daban maza da mata inda kowanne daga nashi gefe ya yi kira domin ci gaba da kawo goyon baya zuwa ga majalisar cnsp a cikin wannan kokowar ta neman 'yancin kan kasarmu mutanen kamfanin hambalu voyage da suka tafi a can kasar saudiya domin yin umara kashi na hudu a wannan shekara ta 2023 sun samu sun sabke umara a ranar jiya talata Biza Abubakar da ƙarin bayani daga Saudiya. Kamar haka ne dai da wannan talbiya ne alhazan umura na kamfanin aikin hajji da umura na hambali voyage suka kama hanya daga birnin madina zuwa makka domin sabke umura a nan miƙati na zulkulefa sun yada zango domin ɗaukar niyyar umura bayan haka ne kuma suka ci gaba da tahiyar tasu a cikin kar tare da maimaita labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haka suka ci gaba da yi har lokacin da suka isa a birnin makka kuma suka zarce zuwa ƙaba inda suka gudanar da umurarsu a cikin kwanciyar hankali da farin ciki alhamdulillah wadda kace lalle eh, mun fara mun kara umara kuma cikin hali sai mu ce hali na kwarai cikin hamdala mun ka ƙara umara don wada mun ka iso maka da alazamu tare da mun ka hito madina shekaran jiya mun ka zaka da mun ka zaka na otel wannan otel wanda muke ciki shine aka ce ma eh, land premium eh, babban otel ne nan yake kusa ga eh, masallacin bella da babu nisa kenan ga eh, kaba da allah kamu mun ka ba duka alazai kilaluwan ɗakunansu sun ka je sun ka sauka da sun ka sauka sun ka sauko ne sauka masaukin shi cikin ɗakin shi mun ka zo otal ba mu mota mun ka ɗauki alazanmu mun ka yi mota ta kai har cikin filin bakin kofa ɗaya masallaci don muka aji alhazanmu mun ka shiga tare mun ka zo mun ka ibada tare mun ka safa da marwa mun ka yi dawafi dawafi mun ka fara mun ka duk dai abin da aka yi na umara mun ka umara da mu da malaman da a tare da mu da mun ka ƙara umara mun ka komo gida na otal kenan da mun ka komo otal kuma alazai zai su zamna su huta don can muku sallar sahi da mun Ka kare ka sallar sahi sai muka to muka ce to zai kowa ke daki ne ya huta wanda ke iya da azur ya koma masallaci wanda gajiya dan wanda sun fito da gajiya kwarai suna iya su da asar sannan tun da akwai masallaci na cikin otal muka ce to wanda ya gaji kwarai ya tsaya na cikin otal ya sallar azur wanda bai gaji kwarai ba ya koma ya sallar azur can masallaci tunda ta iya bai wuce minti goma ga ƙasa sai mutum ya je cikin masallaci to Eh, mutane abun da babban alfahari kuma gare mu mu hambali voyage da yake mutanen ga da muka taho da su sun nuna murna sun nuna jin daɗi da sun ka taho mun ka sabke su wurin kwarai kuma an kadirmat ɗin da aka yi musu sun ka yaba da kan sun ka ce lalle kulawa ana kulawa kwarai da su sun yaba kwarai da kulawa da aka yi da su to alhamdulillah wannan kun san abu ne sai sai mu kare ma Allah godiya fahari alfahari ne gare mu mu agents ambali buwaye da yake alazin da duk mun ka zo da su kuma ba wannan tahiya ba tahiya duk mun ka duk tahiyar da muka haji lalle da haji da umara suna samun shaida ga alazan da muka taho da su kenan babbar godiya zaman mutane ta cewa alhamdulillahi mun yi wannan umara lahiya kuma yanzu suna nan alhazai wasu yanzu zan can da nake muku alhazai wasu suna masallaci wurin sallah wasu kuma suna nan sun yi sallar sahi sun zo suna nan suna hutawa wasu kuma tun da sun ta sallar sahi suna can sai ba lisha'i su dawo tunda abin da ya kama mutum shi yake yi ibada ta kamu ita muke nan gai Wannan umura dai da aka yi malakabin suna umurar iyali a ƙarshen shekara ne kamfanin aikin hajji da umura na hambali voyage ke tsara ta. Umura ce kuma da take ɗaya daga cikin umurori guda hudu da kamfanin yake tsarawa a kowace shekara. banda aikin hajji wanda shi ma kamar yadda kuka sani hambali voyage ya kasance gagarabadau wajen tsara shi a ƙasar Nijar a cikin farin ciki da kuma biyan buƙatar dukkanin maniyata 'yan Nijar baki ɗaya. Wannan umura dai wani lokaci ne da mahajjatan umuran suka yi amfani da shi domin gudanar da addu'o'i ga ƙasar mu Nijar. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, arziki da wadata. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na da suka taimaka min ni da na shirya na gabatar da shi nake ce muku mu kwana lahiya ma'assalam.